tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan ne kasan na ɗari daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi Kame yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يي الله مدوغكين سركي ساكا ميد الخيري a karatunmu da ya gabata al'imamul barbahari ya ɗauko bayani dangane da abin da ya shafi annifaq mana munafinci da irin yadda munafinci yake maƙi da illa a inda yake cewa wani faƙo hirar islama lissani wa yukhfiyal kufra bid-damiri munafinci shine mutum ya bayyana musulunci a baki amma kuma kafirci na nan kwance a cikin zuciyar shi to wannan shine abin da yake nufi da annifaq kuma kamar yadda muka ji da kafirci da munafinci da abu ɗaya ne to sai malam fauzan yake cewa sai dai munafinci nau'i biyu ne akwai nau'in da bai fidda mai shi daga cikin addinin musulunci sannan akwai nau'in da yake fitarwa to a karatunmu da ya gabata malam ya mana bayani dangane da nau'in da ke fidda mai yin shi daga cikin addinin musulunci shine nifaku al munafinci wanda yake na cikin ƙudurin zuci munafinci na ƙida to a yau za mu tashi annau thani nifaƙul amali munafinci na aiki wanda shi wannan munafinci na aiki bai fidda mai yin shi daga addinin musulunci sai dai yana raunata imani kuma yana bata aiki ina fatan kun gano wannan da kyau da shi sai malo ya ce wani faƙul amali shi munafinci na aiki huwa an ya kunar insanu mu'minan zahiran wa batinan shi ne a samu mutum mumini ne a zahirin shi za a gan shi na sallah tare da musulmi yana ayyukan imani tare da su wa batinan har a cikin ma to shi musulmi ne jama'a mun gano wannan a duka ɓangarori guda biyu shi ɗin to mumini ne amma saɓanin nau'i na farko wanda muke magana a kai shi nau'i na farko a zahiri musulmi ne a baɗini kafiri ne Jam'a mun gano wannan su ne 'yan izala ƙulladi na amano ƙalu amanna idan da za su haɗu da waɗanda suke imani za su yi ana tare ai ai dinnan mu ma a cikin harkan muke ai mu ma mumine ne amma wa idza khalau ila shayatinihim da a ce zaka same su sun ware da kafirai ko ƴan uwansu munafikai azzalimai ko kuma fasikai to za ga abin nasu duk iri ɗaya ne to amma shi wannan munafiki na aiki in ya zo cikin musulmi shi musulmi ne idan ya ware cikin kafirai shi musulmi ne in yana tare da munafikai da azzalumai da fasikai shi musulmi ne bai taɓa raba ƙafa ya nuna cewa shi ba musulmi ba ne duk inda yake yana nan yana tutiya da imanin shi lakin yasduru minhu sifatin min sifatil munafiqin sai dai abin takeici wasu daga cikin siffofin munafukai suna bayyana a cikin maganan shi ko a cikin aikin shi musulmi ne amma kuma wasu daga cikin kamanni na munafukai ana ganin shi tattare da shi ana ganin su tattare da shi wannan nau'i mala ya ce can kusu imanahu to yana yana rage mai imani wa alaihi wa idun shadidun to kuma akwai narkon azaba da allah maɗaukin sarki alkawari zai ma mutumin da wannan ya zan shi ne ɗabi'an shi lakinnahu la yakhruju min al-milla sai da wannan nau'i na biyu na munafinci baya fitar da mai yin shi daga addinin musulunci yusamman nifaqul amali to wannan munafinci shi yake kira da munafinci na aiki wa yusamman nifaqul asghar kuma ana kiran shi da munafinci karami ko dai annifaqul amali ko annifaqu al-asghar an gano wannan karamin munafinci ne wanda bai fitar da mai yin shi daga da'ira ta musulunci ومثل a ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ce kwatankwacin bayanin da za ka iya fahimtan ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafinci shine abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda yake cewa arba'un abubuwa guda hudu man kunna fihi kana munafikan khalisa ɗabi'u guda hudu duk wanda ya zama yana da su to wannan ya zama tsantsan munafiki ɗabi'u guda hudu duk wanda ya haɗa su to wannan tsantsan munafiki ne to anan ya kamata mu tsaya mu fahimci wani irin munafinci annifaq al-i'tiqadi la ba munafinci na ƙida ba annifaqul amali al-asghari na'am shi yake nufi amma idan mutum yana da ɗabi'a ɗaya ko biyu ko uku to wannan ya kama hanya gwargwadon nisan shi a ciki gwargwadon zamantowar shi munafiki kene idan kana da ɗabi'a kwaya ɗaya to yanzu kana da ɗaya bisa hudu na munafinci one quarter na munafinci idan kana da biyu kana da nawa half in kana da uku kana da 1 over kana da 2 over in ka haɗa na hudu ka zama mai munafiki tsantsa amma annifaqul amali yanzu kenan duk wanda yake nan wajen ya dauko kanshi ya daura a sikeli ka jira ka ji in aka faɗa na ɗaya in kana da shi to zai ga ce ɗaya yanzu kana da wankwata in aka faɗi na biyu to kana da misali in puloti ne eh full plot 50 by 100 idan kana da na farko to kana da quarter plot idan guda biyu ne kana da half plot idan ka samu guda uku kana da nawa idan ka cike kana da full plot sunanka munafiki khalis amma annifaq al'amali lan nifaq al'itiqadi to annabi ya ce man kunna fihi duk wanda ya zama yana da wannan ɗabi'a kana munafikan khalisa wannan munafiki ne tsantsa wa man kanar fihi khaslatun minha wanda ya zama yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u kana fihi haslatun minan nifaqi to wannan yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un munafinci hatta ya da'aha har zuwa sanda zai bar wannan in dai baka bar ɗabi'an ba to wannan ɗabi'an na nan tare da kai sunanka munafiki kana da kaso daga cikin kasan munafinci amma al'amali iza hadasa shi shine duk sanda zai magana sai ya ƙarya mun gano wannan iza hadasa kazaba kaga annabi saboda iya karatu annabi saboda ƙwarewa a wajen da'awa saboda sanin hali da yanayin ɗan adam sai ce idan hadasa duk in zai magana sai ya ƙarya bai ce man ka zaba fil hadisi ba in haka ya ce to an shiga uku duk wanda ya taba shan wata kwana ya dan jefa ƙarya ke nan ya zama yana ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un munafinci amma watan da ya wuce ka yi ƙarya ɗaya har yanzu baka ƙara yi ba to baka da ɗabi'an munafinci sai dai kana da zunubin ƙarya sau da ita wannan ɗabi'a ta duk magana in za kai sai kai ƙarya sai in ya zama tana maimaituwa cikin maganganunka da cikin ayyukanka da za ka yi magana arba'in za a iya samun aƙalla sha biyar ko ishirin da biyar ko talatin ka sirka da ƙarya a ciki to shine ka ɗauki ɗabi'a na farko daga cikin ɗabi'un munafinci ita ce ɗabi'an duk sanda za ka yi magana sai ka yi ƙarya jama'ar annabi kun fahimci wannan ba cewa annabi ya yi duk wanda ya taɓa ƙarya ya da ɗabi'an munafinci bai faɗa ka ba idan hadatha kaza ba saboda ɗan adam zai wahala ka raba shi da ɗabi'a na ƙarya zai wahala zai wahalan gaske to amma sai annabi ya ce sai in tana maimaituwa amma bari mu tambaya nan me yiwa mu samu a cikin masallacin nan wanda bai taba yin ƙarya ba tun da yake da Allah akwai wanda bai taba yin ƙarya ba da Allah ya daga mana hannu don Allah don mu ga waliyin Allah yanzu yanzu a wurin nan ka sabi ya ganin kan baka taba ƙarya ba annan taba <laughs> jama mun gano wannan da kyau ko kaga annabi saboda korewa da da'awa da sanin ɗabi'a irin na ɗan adam bai ce duk wanda ya taba ƙarya munafiki ba bai ce duk wanda ya taba ƙarya yana dabia munafinci ba bai ce haka ba dan misali a ce a cikin maganganunka ana samun cikin hamsin kila ka taba yin ƙarya biyar baka shiga cikin nan ba fa sai dai kana da me kana da zunubin ƙarya da ka taɓa yi amma idan ya zama an yi 50-50 ko mafi rinjaye to kana da ɗabi'a irin ɗabi'un munafinci na in za su yi magana sai sun yi ƙariya. to sai ka auna ka ga idan wannan ya dace ɗabi'anka kai ka sani ba sai wani ya gaya ma ba sai kai marmaza ka ɗauki mataki ka gyara in ba haka ba ka shiga matsala Sau da a cikin hadisin annabi bai kulle kofa cewa ka zama famanan munafiki ba sai ce hatta ya da'aha har zuwa sanda ya bar wannan ɗabi'a to ke nan yanzu ya fita daga wannan ajin jama'a kun gane hikimar annabi ko iza hadasa kazaba to ku ɗauko wannan farkon hadisin sai annabi ya ce wa'iza wa'ada akhlafa haka duk sanda ya yi alkawari sai ya saba ba wai kawai don ka taɓa saba alkawari so ɗaya ba to ka shiga matsala ba haka annabi faɗi ba don zai wahala a nan waje akwai mutumin da ya taɓa yin alkawari bai saba ba zai wahala to kenan kawai daga ka saba alkawari sau ɗaya shi kenan ka zan munafiki kila ba ma ke alƙawura hamsin ka taɓa yi a duniya sai zama ka saba a guda biyar ko guda kaza wannan bai sa ka zama munafiki ba amma sai zama aƙalla ka yi alƙawari hamsin amma ka saba a guda talatin da biyar ko ka saba a guda talatin to wannan saba alkawari ya zama ɗabi'anka to wannan ɗaya ce daga cikin ɗabi'un munafinci har fa sai in ka yaƙi zuciyarka ka batta al'umma annabi kuna fahimtar wannan na uku sai annabi ya ce wa idza tumina hana in kuma aka ba shi amana sai ha'inci amana ko na me daga ka taba cin amana kwaya daya ba za a ce kana da kazan munafiki ko kana ɗabi'an munafinci ba ba zai yiwu ba sai dai kana da zunubin cin amana an gane shi yasa lokacin da khatib bin abi balta'a ya ɗauki amanan da ya sani na annabi ya rubuta ma munafakai ya tura musu kaga da yake laifin cin amana ne kuma bai taɓa yi ba sai so ɗaya da umar ya ce munafiki ne annabi ya ce a'a kun gane wannan kuma ya ce ya kashe shi ya ce a'a saboda in ma munafinci ne al'amali ne ba al'itikadi ba jama'a kun gano wannan sannan so ɗaya ne kuma abin bai kai ba aka gano kuma annabi ya sa kafa ya take ya sa hannu ya soke ya ce badari ne shi ya gabatar da wani aiki na kwarai sauraka duk abin da ya faru na kuskure da tintube cikin abin da ya aiwatar wannan ana kau da kai a kan shi an gano wannan da kyau ko innal hasanat yuzhibna sayyi'at bayan da za a yi a ce kana da wani aikin alheri wanda ya ɗarama ayyukanka na banza yawa a ce a karkatar da na banza a kan na alheri sai in mutane hawarijawa ne su ne waɗanda suke awo da auna da awo da mudun mummunan aiki yana gaba da aiki kyakkyawa wannan ko ba ma'aunin awon annabawa ne da salihan bayi ba shi sa kaɗai don ka saba alkawari so ɗaya ko ka ci amana so ɗaya ko ka yi ƙarya so ɗaya ko ya fi ɗaya amma adadin gaskiyarka ta fi saɓaninka yawa to ba za a ce kana ɗabi'a irin ɗabi'an munafinci ba wa'iza sama fajara kuma da mutumin da duk sanda wani husuma ya haɗa shi da wani sai ya fajirci ya cin mutunci ya wulaƙanci ya kaza ya kaza ya haɗa shi da wani haka yayi ya haɗa shi da wani haka yayi da su wane ma haka haka haka ɗabi'un shi kenan kowa ya san inda ya wani ne to no mutunci kenan an gano wannan da kyau ko to wannan yana da ɗaya daga cikin ɗabi'un munafinci to idan ya zama kai makareci ne kai mai saba alkawari ne kai mai cin amana ne kai mai husuma ne yayin kai mai fajirci ne yayin husuma to an ta munafikun khalis kai tsantsan munafiki ne annabi ya yi stamping amma wani irin munafinci nifaƙul amali kun gano wannan da kyau ko har yau kai musulmi ne amma ko mai naƙasasshen imani mai tauyayyen aiki wanda barazanan kasantu wanda imani a cikin zuciyanka akwai munafinci a ciki to munafincin nan zai rika cinye wancan imanin zai rika cinye wancan imanin har idan aka yi rashin sa'a watan wata rana a waye gare imanin babu sai ka ga munafinci na ƙida ta shigo shine idan wannan ya tari ya tari ya taru idan imani ya ƙare to sai ka ga mutum ya koma yana fada da addini yana ma zagon ƙasa yana ma addini makirci to kuma an shiga annifaqul itiqadi duk sanda ka ga mutum yana fada da addini ko yana son addini ya kai ƙasa ko yana zagon ƙasa ga addinin da masu addinin ko munafinci ne na aƙida ba munafinci ba ne na amali sau da ba inda ka ji an lissafa shi a nan ma'ana sun ka bibiye sai kaga tun makaryaci ne sai kaga mai saba maganganun da yake yi ne sai kaga mai cin amana ne sannan sai kaga mai husuma ne mai fajirci ne yayin husuma to wannan in suka yi yawa to suke rikidewa sai su cinye aiki kyawawa bayan sun gama cinye imanin bawa shi sa kowa ya tsaya kalli kan shi karga ce to ko suwan ai ina ganin kamar wani fa zai wahala dai wannan abun bai hada sau ina ruwanka da shi alaikum an fusakum he ka riga ka gama yayyafa fama kanka waɗannan abubuwan ka kubuta mun gano wannan ka riga ka gama idan ka kubuta ka tabbatar da baka da wannan matsalar to aiki na gaba mafi mahimmancin da za ka yi shi ne ka bincika iyayenka ba su da shi matanka ‘ya'yanka jikokinka sirikanka abokanka abokan hudanka duk wanda za ka iya cewa a da a a cikin al'amarin shi ya tabbata kuma a da a naka bai da wannan ɗabi'ar ka gyara shi kai mai wa'azi kai kokarin kaza wannan shine wajibinka amma tunanin ganin to suwa na fa ai wannan su, ya tabbata kansu ina ronka da su alaikum anfusakum ko anfusakum wa ahalikum nara ka fara da kanka tukuna tunanin gawa na ko ga suwa na ina ronka da su yawa mu iya da kanmu tukuna idan ka iya da kanka za a waye gari Allah madaukin sarki ya taimake ka ka gyaru kuma duk wanda ya matse ka shi kuma ya gyaru amma daga lokacin da ka koma laifi in ya zo sai ka da kallon ko na suwana ne ko na suwana ne ana nan za ka ɗauko ɗabi'an munafincin kuma ka sani ba daga nan sai gulma daga nan sai tsegumi daga nan sai tsugudidi daga nan sai annamimanci abubuwa iri-iri sai su zo maka daga nan sai zuciyarka sai cutan shubaha sai kama ta duk abin da ya zo a ce idan ka zai rika ganin mashi sannan zuciyanka a haka zai kalle ta sai zamanto duk inda ka zauna suwana da katsana su ne matsalanka sharri da kage da batanci wane ne ai kila ma kaza mai yiwa kaza ina tsammanin haka yake kaza ne shi ke nan cutan shubuha ta kama ka ka shiga matsala jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku shi sa duk abin da aka zo da shi ɗauko bokitin ka zazzagi a kanka in ga kubuta bi na kusa da kai ka zazzaga musu an fahimci wannan da kyau ku amma wani yana can wani tsallake bai ma damu da ku ba Be shiga cikin harkan ku ba ku harka ɗaya tare da shi to la yadurrukum man dalla idza hatadaytum in ku kun shiri ko shi ya bata to ina ruwanku an gano wannan da ke ku ruwan da ya dake ka shine ruwa ruwan da ya dake wani ka ba wannan kuma a gayas mu kokari mu zo mutanen kirki mu kokari mu damu da abin da ya dame mu na kanmu shine gayo suke ce masa'idawa ko ba ruwanka da abin da wani yake naka wa'azi kawai in ya ɗauka shi ke nan bai ɗauka ba ko jiki magayi jiki magayi jama'a a yi wannan ta yau dole kowa ya ƙoƙari ya kalli wannan tsarin in ba haka ba ko za ka bata wa kanka lokaci ne wanda ya ɗauki ya raye rayuwa ta iska ko ya nemi ya raye irin ta batsalon za ka yi ta ɓata lokacinka a kan shi ne za ka yi ta faɗin maganganu ne a kan shi malam fa bai damu ba nan kana aiki masu kyau kana zararar da aikin ta gefe a banza suna lalacewa ka ji da kanka mana Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce fahaza al-mu'min to me wannan ɗabi'u duk da annabi ya ce tsantsan munafiki ne to mumini ne kad yasduru minhu nifaqul amali irin wannan mutum munafinci na aiki yakan faru ya ɗarsasu ya watsu zuwa game da abubuwan shi wa huwa naqisun fi imanihi ba abin da yake haifan mai da wannan sai tawaya a cikin imanin shi wa mustahiqqun lil wa'idi kuma ya cancanci uƙubar Allah lakinnahu la yakhruju bidhalika min ad-dini sai dai duk da waɗannan abubuwan da yake yi wannan bai fidda shi daga addini ba an gano wannan bai fidda shi daga addini ba shi sa koda ya zama munafik al-khalis amma an-nifaq al-amali ne har yanzu musulmi ne amma mai tawayen imani sannan ya cancanci hukuban Allah a ranar lahira amma yana nan musulmi wani da ce aƙidan ahalus sunna wal jama'a duk wata aƙida na khawarij na ƙoƙarin koran mutane a cikin addini da ƙoƙarin kafirta su da halattar da jininsu da dukiyoyinsu wannan ta saba ma aƙidan malaman farko ta saba ma aƙidan annabi da sahabbai ta saba maƙidan annabawa baki ɗaya domin allah maraukin sarki bai yi halittar da bai sabo ba in ba mala'iki ba su ne allah ya mataki laye a sunan laha ma a marahun su ba sa sabawa amma inda ya ɗan adam ne yake rayuwa a duniyar nan ko to kawai kai dai ga mutum idan abin da ya bayyana gare ka gare shi ba wani abu ko to shi wanda ya shi shi ya san akwai wani abu kun gano wannan da kyau ku sai dai mai ta'addu'a Allah madaukin sarki ya karɓi kyawun ayyukanmu munanan ayyukanmu fai da ɓoye da muke kuma ya kau da kai yafe mana ma ba wanda zai ce shi ai ba matsala ni daga gannan ustazu haba mallam mu muna nan Allah na hannu ai mu ne na dama ga Allah ai Da ba ga Allah wa kana miƙewa yanzu muka ce daga karfe biyar na yamman yau zuwa yanzu a lissafa abin da ka yi sai an samu matsala kai ko da bacci ya daga wannan lokacin ya tashi yanzu yanzu ko muka ce miƙe ƙarshenta wandon shi ya wuce nisfin sak. tun daga na fara samun matsala da kwakwanta baccin na ɗazin kayan alola mewa ba biyu ba kayan addu'an kwanciya bacci ta ya manta biyu ba da ka miƙe kayan addu'an tashi ta biyu ba an fahimci wannan da kyau ko duk waɗannan umarnin tsohonka ne koko na annabi ne ya ka take su koko an gaya maka kwanciya bacci na rana ba a waɗannan addu'o'in ka waye gari ka ce wai wani wai ɗari bisa ɗari waye gaya maka akwai ɗari bisa ɗari shi ba annabi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai mala ya ce wa hadan nifaq huwa riya yanzu misali idan kun kalli waɗannan ababe guda hudu da annabi ya kawo dukkaninsu babu abin da ya shafi addini a ciki duka gaba ɗayansu mu'amala ne yi ma ɗan uwanka ƙarya harka ce ta mu'amala in kai ƙarya a cikin addini to ba wannan class ɗin ba ne yana klas na farko ne kai kafiri ne nifaq al-i'tiqadi ne ƙarya a cikin addini ba yana cikin wannan ɗin din ne. shi yasa wasu jahilai da suka shiga cikin wannan harkan ba da ilimi ba suke cewa wai an ce ƙarya ba munafinci ne mai fitar da mutane daga milla ba sai suke cewa sai zai kwaso ƙarya na addini sai suka kawo suka ce duk ba gashi ya fitar da mutane a cikin addini ba shi kuma har a kasar yayi ƙarya kaga kenan ya fita kaga problem kenan a bayanan jama'a ya yi ƙarya sama da mutum hamsin shi sa kada ƙin wani la yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu idilo huwa karabu littakawa ƙin wani ya sa ka zo ka zundumo maganan da kai za ta zama maka matsala ƙarya iri biyu ne akwai ƙarya da ta shafi addini akwai ƙarya ta mu'amala ƙarya ta addini ita ce munafinci babba ƙarya ta mu'amala ƙaramin munafinci ne ita kuma sai ta yi yawa ne take zama ma munafincin sannan akwai ƙarya original madaran ƙarya ba sirki ƙarya ce kuma ba laifi ba ne an gano wannan ƙarya ne za ka zauna ka lankwashe ƙafa ka zuba ta ko ba ka yi laifi ba mun gano wannan da kyau ku ai ba maki mun zo mun karanta muku a nan ku mu zai kira ma mu rubuta kan wannan amma ko ba bude makofa aka yi ba akwai dalilin da ya sa ni misali annabi zai je yaƙi sai ya ce gabas zai yi alhali ina zai yi yanzu in wawa ya ji wannan zai ɗauka ya ce an yi me sai ce yi kariya. wannan kariya ne ba ƙarya ba ne alharbu hudu'a yaƙi ɗan zamba ne na ɗaya kenan annabin allah annabi ibrahim an tambaye shi wannan matan matanka ce ce uwashi ce an fita za a je bautan gunki ya ce in saƙim kuma lafiyan shi lau ya karere ya gumaka ya ce a'a fa'alahu kabiruhum haza babban su ne yayi ƙarya yayi ka ba mu ansa jama'a mun gano wannan da kyau ko akwai abin da ake cewa tauriya ita ba ƙarya ba ce yanayi ne an fahimci wannan da kyau ko kamar kai ne matanka musifaffa ce ka san in kun haɗu za ka ji jiki kuma ta ce lallai ilalla sai ka shigo mata da balangu kuma kai balangun nan dai ba zai samu ba kada gidan kuma ina balangu ce a an samu matsala ne na fa siyo balangun nan sai na zo kofar gida wani kato ya fizge ruga a guji. tsakanin da Allah wannan mai kai amma ƙaryen kwatan ta ce kash amma Allah tsine makata na kace amin amin ai tun kafin shigo na nake ta tsine mai albarka na nawa ka siyo ce kin san na hamsin na ɗari biyu nake siyo miki to yau na ɗari hudu ma na siyo saboda ina son kici ci ishe ki ashe biyu na yake ta ya kwaci ta nan ya ba a guje da zo na ƙarya ce kai ka san idan baka dan sha ba karshen ta kwana za ka yi ranar baka rantsa ba sau da balangun 200 to kalli waɗannan abubuwan wanda bai karatu ya fahimci inda rayuwa take ba ko duk shi zai fada cikin waɗannan matsalolin kuma sai an koya ma shi yasa idan ka kalli mataki na biyu saba alkawari saba alkawari me mu'amala ne cin amana me mu'amala ne husuma fajirci cikin husuma duk cikin mu'amala ne amma in kai wannan cikin addini to ya tashi daga mu'amala ya koma cikin aƙida shi ne matsalin shi shi za kowanne sai in malami ya iya zama ya kasa ma ya fitar maka ga wannan kuma ga wannan in ba kasa ma an ware ma wannan daga wancan ba ba ma ka fahimta inda aka sa gaba daga kai, ta ruɗa ne kana shirme kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce wa hazan nifaq huwa riya alladhi khafahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ala ashabihi kun ga daga cikin wannan munafincin karami akwai riya wacce annabi ya rika ji wa sahabban shi tsoro game da ita riya akwai mutumin da yake aikin Allah amma yana yi a gani a yaba in yana sallah shi ɗaya a ɗaki zai sake hannu kawai eh, anyhow ya eh, sallah na kaɗa wuya kawai yana abubuwan shi amma in ya shigo ga ustadai kowa na kallon shi alhamdulillahi rabbil alamin ar rahim in yau kowa fita a masallacin maliki yau mai dini iyakar <laughs> a wacce da yake misali kun baita kuma baka ganin mutum yana yin addini ga ce wannan riye yake yi domin ai baka shiga cikin zuciya shiga gadi ba mu problem din Allah madaukin sarki ya wakilta mana kallon zahiri ne huwa ya tawallar sara'ir abin da ya koyi mana kuma shi ya san wannan wasammahu shirkul asgar kuma annabi ya kirariye da shirkul asgar kaga akwai alkufur akbar da kuma alkufur al'asgar akwai annifaqul akbar akwai annifaq al'asgar akwai shirkul akbar akwai ashirk al'asgar in ji manzan Allah wasammahu shirkul asgar qala annabi ya ce inna akhwafu ma akhafu alaikum shirkul asgar annabi ya ce abinda na fi ji maku tsoro mafi abinda na fi ji tsoro shine shirka karama qalu wa ma shirkul asgar ya rasulullah sabai suka ce a'a ya baza Allah mecece kuma shirkul asgar qala sai annabi ya ce riya. ita ce me riya ya ƙulullahu yau malƙiyama allah madaukin sarki zai ce ranar tashin alƙiyama idha jazan nasa bi a'malihim sanda ya zo saka wa bayi ayyukan da suka yi mai zai kalli masu rai ya ce izhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya ku tafi wajen waɗanda kuka kazance kuna nunnuna masu ayyukanku a duniya fanzuru hal ta ji inda hum jaza ku je ku duba ku ga akwai sakamakon da za su yi muku ne eh akwai sakamakon da za su yi muku duk abin da kai na addini ko abin da kai na kyautatawa a rayuwar wasu ko ka bar shi tsakaninka da Allah amma daga lokacin da ka zo kana magana kana son a sani ka shiga matsala ƙur'ani ya ce la tubtilu sadaqatukum bil manni wal aza kada ku ɓata ayyukanku bil manni da gori wal aza da zagi ka taba kyautata ma wani ka ja baki kai shiru ko ya muna na maka kaga goranta mashi sai ce kallazi yunfiqu maluhu ri'a'an nasi kaga wanda ya aiki ya zagi ya aiki ya gori ya yi aikin banza kamar wanda ya aiki ya ciyar da dukiyan shi ya kaza amma don mutane su gani duk waɗannan sun yi aikin banza mun gano wannan da kyau ku ba ga goranta wa mutum sai dai idan mutum ya butulci ya zama butulu to kana tuna mai ni'ima kamar lokacin da wani ibnu jamil annabi ya mai addu'a ya samu kudi sai annabi ya nemi gudunmawa domin gina addini sai ibnu jamil sai yake bayarwa sai annabi yake ce a'a ma yanta kima bunu jamilin illa an agnahu ya ce illa an kana faƙiran fa'agnahu allahu ya ce ba komi ibini jamilin yake sanye mana ba illa godiyar mayu nan nan yake faƙiri muka yi mai addu'a Allah ya azarta shi jisha kuma shi ne zai mana haka da ibini jamil ya ji wannan magana sai ya sheko gaban annabi ya zo ya lankwashe kafa ya tuba kun gano wannan ya zo wannan gori ce ba gori ba ne lokacin da annabi ya raba kuɗi ga mutanen makka bai ba mutanen madina ko sisi ba munafukai suka je suka ware mutanen madina cewa kun gani ko mun daɗe muna gaya muku wannan yana nan da son ‘yan uwan shi ya in ba haka ba ku ne kuka wahala da shi ya zo garin nan da shi da jama'an nan ba su da kotaro amma yau an je an samo kuɗin nan madadin kuma a dai zo kowa dai a ɗan san mai shi ma dai ɗan lafa amma kaga ya ware dangin shi ya raba musu abinda mu muka gaya wa kuka gaji ai kwa ji ai kan kai haka ce ce ku ce ya cika fadan annabi sojoji ko da ko ina annabi da ya ji wannan magana sai ware mutanen madina duka ya zaunar da su a ɗaka ya ce kai ba nan na same ku batattu Allah ya shirya da ku ta dalili na ba ban same ku talakawa zuwa na Allah ya azarta ku ba ban same ku kanku a raba ba sanadiyya na Allah ya haɗa kanku ba ya rika lissafo masu abubuwa ɗaya bayan ɗaya duk abin da ya faɗi zai ce gaskiya kafa ya manzan Allah ya ce tsakaninku da Allah mutane sun zo don mun ɗauki kuɗi mun ba su ku ku koma garinku da manzan Allah mai fi muku a ba ku kudin in koma can koko su tabi da kudin mu je suka ce manzo Allah muka zaba lokacin da munafukai suka ga basi nasara ba a nan nan take sai wutan bala'in khawarij sai ta miƙi. bayan an fito su ga cewa muhajirun da al'ansar ana ta jin daɗi ana annashuwa abubuwa lahiya lau nan da nan sai zuhu wai sara sai miƙi. sai ce ya manzan Allah wannan rabon da kai ba kai adalci ba na bai ce iye yau in yi ban yi adalci ba kuna da wanda zai yi adalci a yau ya ci mutunci ya ci zarafin manzan Allah umar ya ce wannan zindikin ya rasu lalla ba zan ɗauko kan shi bai ce rabu da shi ya ce a tsatsin shi akwai wasu takadare za su bayyana za zo suna karatun alkur'ani rau in ka sai ka ɗauka imani ne in ka ga sallansa sai ka raina taka idan ka ga azuminsu sai ka rena naka idan kaga kaza za ka rena naka annabi ya ce komi nasu iyakan shi baki ko wuye bai zo ba ya ce suna barin addini kamar yadda ake harba kibiya ta tafi a guje ya ce su ne za ka ga ba su fada da kowa sai wanda yake musulmi kun ne. duk wani wanda ba musulmi ba ba ruwansu da ce karansu ba babbaka problem ɗinsu musulmi mun gane wannan annabi ya ce da zan haɗu da su zan masu kisan adawa ana nan ana nan kafin wannan lokacin an taba annabi labarin wannan mutum annabi ya ce bai san shi ba a ce wani jarumi in aka je yaƙi ya dinga buge kafirai ce ban saifan kanin shi ba ana cikin tattaunawa sai gashi ya shawo kwana sai suka ce ga yanar zuwa annabi ya ce oke wancan mutum ya ce kun ko ban san shi ba yana zuwa wajen ya tsaye sallama sai annabi ya ce bawan Allah sanda ka yi kwana ka hango mu baka ji a ranka duk kafi mu ba ya ce ya ji haka <laughs> di ya fi su dawa hadda annabin fa ya ma fa annabin shi ne sai shiga masallaci sallah kun san dama annabi ya ce akwai su da salla ai sai annabi ya ce wa sayyidina abubakar shiga ka kashe shi abubakar ya shiga sai gan shi yana sallah sai ce a a a kun ga kofa annabi ya hana mu kashe din mai sallah ya ce to bari zo gaya ma annabi sai zo ce ya rasulallah na shiga na ga yana sallah still da yin kashe shi na tuna ka hana mu kashe mai sallah ba sai ce zauna ba kai nema abocin shi ba umar je ka kashe shi umar sai ya shiga sai gan shi a sujada sai tuna annabi ya ce duk mutumin da ya taɓa yin sujada so ɗaya da alga Allah bai halatta ka kashe shi ba to shi wannan ma a sujadan ya gan shi ya jira ya jira bai dago ba dan kasansa akwai dogo sujada to shine sai ya dawo ya nemo sabon izini shine sai annabi ya ce ba kai ne sahibin shi ba zauna aliyu je kashe shi aliyu na shiga sai tadda da ya gama sallan ya tafi sai annabi ya ce da kai sa'a ka kashe shi da mutum biyu ba su saɓanicin al'umma na ba har ƙiyama ta tsaya ashe in ga saɓani cikin al'umman annabi dangin khawarij su suka haifar da shi kuma kun sa abin da annabi ya yi ne allah ya gaya ma annabi cewa wannan ba khawarije ne a cikin tsatsayin shi za a fitar da waɗannan khawarijawa da za su zama matafiyan annabi alaƙaƙai to annabi yana son ya gano a cikin al'umman shi da za zama khalifofi a bayan shi a zamanin wane ne za a kara da su abubakar je ka da ya je da sai gane har abubakar ya gama khalifanci ba zai karo da khawarij ba umar je ya gane umar ba zai karo da khawarij ba aliyu je ka sai tadda ya tafi a lokacin ne annabi ya gane usman ne zai fara karo da su kisa sai kira usman ya mai karatun ta na tsohon da za mu ji karatun nan gaba kaɗan inda ali ya je ya same shi ko to usman ma ba zai haɗu da su ba annabi ya ce da yi sa'an kashe shi da ba za a samu sabanin mutum biyu cikin al'ummata ba ma duk wanda gaga ya haifar da sabanin cikin al'umma annabi ko khawarij ne kuma su da laifi sai zakala ma wani laifi Allah madaukin sarki ya kyauta to shine Allah zai ce musu izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ku tafi wajen waɗanda kuke nuna ma ayyukan ku a duniya fanzuru hal tajiduna indahum jaza ku duba ku ga shin akwai sakamakon da za su yi maku ka shiga uku randa aka zo aka ce wata ya ƙare zaka ka ansa albashi ka je za a table payment kana zuwa sai aka ce toje je ka wajen wanda ya sa kai biya ka ta shiga matsala kenan nan ba za ku fahimci maganin nan ba wanda za su <coughs> gane ta su ne ma'aikata mun gano wannan ko kuma ka ba da kayanka a zuwa ta an san kaya da suna alhaji wa ne sai ka zo an san kudinka wajen alhaji ce wa ne? ainihin ban san shi ba ma daga cin yara ne ya miya kuma kai ka ba da rabin jalinka ila gane wannan ko ko kuma ka gama karatu a koli ka gama di tsaf ka je an san result ɗinka sai a ce ai ba ma sunanka gaba daya cikin registration na makarantar nan ina ganin kun gane wannan karatun ko kuma ka gama kwadugo tun da sassa ka shigo ka dinga ɗaukan siminti kana kaiwa ana gini sai da gama duka alhajin ya zo ya ce to na kani ni ni ga waɗanda na sa nan jama'a an tabka tsaya ko ba tabka ba eh to abin da zai faru da mai riya ranar lahira kenan sai ya je gaban Allah sai Allah ce ni na saka ya wajen waɗanda kake yi domin su kaga in a nan gidan duniya ne akwai yadda za ka yi gyara nan da nan ko a lahira akwai matakin gyara Allah duk abin da za ka yi ke domin Allah in ko ba ka yi mawaƙi ce ka bari don kanka ma wallahi duk lokacin da ya zan ka yi aikin bin Allah sai ya zama aikin nan ba Allah kai ma ba to babu dan asara a duniya irinka Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce ala ku saurara ku nutsu <clears throat> yace me أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال شن ba na ba ku labarin <coughs> abin da na fi ji muku tsoron shi sama da fitinan masihi dajjal ba mana wannan abin da annabi zai gaya mana dujal harkar shi mai sauƙi ne a kan wannan ƙalo suka ce e ya manzan Allah a ba mu labari ƙala sai annabi ya ce a shirkul hafi ɓoyayyen shirka na ji maku tsoro ya ƙomar rajilo mutum ne zai miƙe fayisalli zai yi salla fayizayyinu salataho kaga yana ƙawata sallan shi lamara yara man nazara rajulu man nazara rajulun ilaihi yayin da ya ga wani mutum yana kallon shi sai ƙawata abin ya ƙayata ta don me don a ce ya iya idan kuma ka iya ka zo za ka yi sallan wai tsoron kada wani ya ce ka iya ka yin yadda Allah ya ce kuma ka zama mushiriki dole ka yi na Allah kawai ka yaƙi riya ka yaƙi shirka ya zama don wa kai lillah ya ce idha salla inda nasi in yana salla wajen mutane yuzayyinu salatahu sai ga yana kawo da sallan shi wa idha salla fi baitihi in zai salla a gida aw mahallin khafi ko a wajen daga shi sai shi fa innahu yanqiru salayan yunqiru salata sai ga yana kotan kuciya kub nan da nan da ne ya gama nan da ne ya haharba shikenan ya gama misali idan ka zo makaranta wanda zai zama balagaggun maza ne zalla ba mata za a gansu ba sa wanka ba sa guga ba sa tsafta haka ne amma ana sirka 'yan mata sai ga mene za ga ba zai je aji ba sai ya yi me sai ya guga sai ya fesa turare sai ya yi menene yanzu wannan abin da yake yi lillahi ko lil 'yan mata amma tsafta cikin addini ba ibada ba ne me yasa sanda yake cikin karti yan uwan shi yana kawatawa amma yanzu fa ba ya kawatawa yanzu misali kalli yadda muke kowa ya fito yadda yake da za a ce majalisin nan yanzu a zo a raba biyu a tsaga tsakiya waɗannan su koma cikin bangonin su da kallo nan sai a ɗibo 'yan mata a zuba su anan su kuma su kallo nan tun karfe hudu wani zai shiga wanka fa yana gyarawa hulun shi sai ya goge ta sai mata staci sai ya fesa turare sai ya zo ya tsaya haka zai zauna jama'a haka da kuma gaba bane kuma da gaskiya wannan yana yi liman lillahi lidinihi aulil yan mata yanzu akwai mutumin da in yana zaune ranar ba zai je taɗi ba ba zai fesa turare ba ba zai buroshi ba haka ne amma yin zai jefa buroshi uku zai a ranar yatun wannan abu da mun san shayi allah madaukin sarki ya sa mu dace su ma 'yan matan da za ka je makarantar da zai zama isu-isu ne ko haka za a gansu busu-busu kafirai kamar sun dawa haƙin dankali allah madaukin sarki ya sa mu dace duwannan abin da suke an gaya muku suna yi ne fa na tallan kai fa duwan abin da suke ba su da class mace mai class ita ce wacce za ta sa hijabi ta rufe jikinta duka to sahibul class kenan amma wani ga ta fito tsingin tsingin tana kaza to da ita da gyaɗan da ake ga gyaɗa ga tumatiri ga tattasai ga alale ga ɗan wake uwarsa ɗaya ubansa ɗaya don harka ne na tallan da ita da doyen da aka kasa can ɗaya da dankali ɗaya kun gano wannan da kyau ko yanzu wancan dankalin ana sai da shi don aime don a taya kun gano wannan da kyau ko don a zo a ka taba ganin mai siye da dankali ya saka a ya rufe a ina zai zo sa ba filin allah don a gani ba ba ka ganin mai tallan gyaɗa sai da zaɓo masu ido ƙumbula-ƙumbula ta zaura ta ɗora a sama don a gani a yi mai to shi ne wannan abubuwan da yaran nan suke yi suna da jikin suna abuwa duk 'yan kasuwa ne business ne jama'a ka ne ko ba ka bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace ka san komi da misali za a fi ganewa ka sa hakan nan muka yi ta misalin digirori mutane na ta dariya ko yau ma an yi na maza su ma matan an yi nasu a tare kaga idan sun kalle ku suka ce kaza ku kuma ku ce masu 'yan kasuwa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma kowa adalci ko eh an yi bibdi bibdi ko Allah shi taimake mu to shine sai yake cewa huwa alladhi khafahu as-sahaba ala anfusihim khawfan Shadida, wannan abin yana daga abin da sahabbai suke ji wa kansu tsoro tsoro mai tsanani wala ahadun bari'un bari'a nafsahu minhu ba wani wanda ya sai kubatar da kanshi daga wannan riyan fa ya khaful insanu min cikin sabai gabaɗe kowa yana jima kanshi tsoron riya wali haza ƙalo da wannan ne suke cewa la ya khafuhu illa mu'min ba wanda ke jiwa kanshi tsoron riya sai mumini wala ya amanu illa munafik ba wanda ke amintar da kanshi da gariya sai tsantsan munafiki an gano wannan kowa na ji kanshi tsoro na mai ya kafa kafa kai ya fada cikin abin da ya shafi riya fal muslim ya khafu ala nafsihi min hadhan nifaq musulmi na kwarai yana ji wa kanshi tsoron wannan munafinci wa huwa nifaqul asghar shine karamin munafinci al'amali kun gano wannan da kyau yasa kowa ya bibi ayyukan da yake aikatawa ya tace tantance domin kar ya fada kwari kar ka fada cikin matsala a waye gare fitanka ya zanda matsaloli ka gama aiki daga gaje lahira Allah madaukakin sarki cewa ya saka daga gaban waje je ka wajen waɗanda kai dan su wato kayi don ka birge na ku to je ka su biya ka kayi saboda tsoron na ku je ka su biya ka kayi don yaban na ku je ka su biya ka wannan shi ne amilatun nasiba kayi aikin gadu ina fatan mun gano wannan da kyau shi aikin Allah ana aikin dan shi shi ba yin aikin Allah dan me ha dan wani wannan nan ko kowaye shi kisa kai aiki mai kyau a bisa yadda annabi ya karantar da ka yi in kai wannan to ka tsira kuma ka rabauta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu